Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da kowa a wannan hoto wata safiyar Alhamis da fatan an tashi lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi dabarun duniya da dumi-dumin su. Sai kuma shirin nan naku na muryoyi masu sauraro. Daga nan sai duniyar mu a yau sai mu koyi harshen Farisanci sai mu karkare da Afirka yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa sha 12:50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya ta da a amiraji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta yi allah wade da korarta daga hukumar kula da al'amuran mata ta majalisar ɗinkin duniya wato csw sannan za ku ji cewa ƙasar faransa ta lalasa morocco ci biyu da nema wasa ta kusa da ƙarshe na fifa 2022 a ƙasar qatar wasu kafafen yada labarai a duniya suna goyon bayan masu tada fitina a ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da korar ƙasar iran daga hukumar kula da mata ta majalisar ɗinkin duniya csw a takaice a wani taro don yin haka wanda membobin hukumar suka kira inda ƙasashe 43 cikin 54 suka zaɓi korarta daga hukumar tare da zarginta da abin da suka kira take yakin mata a ƙasar iran kamfanin dillancin labarun ip na ƙasar iran ya nakalto nasir kana'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa haramtawa iran ta kammala zangonta na 2022 zuwa 2026 wani mataki ne da bai dace ba kuma abin allah wade ne ga dukkanin kasashe masu 'yanci da kuma cin gashin kai a duniya daga ƙarshe kan'ani ya gode wa sauran kasashe a hukumar wanda suka ki amincewa da shirin ko kuma suka ƙauracewa zaman kwata-kwata amurka tare da zargin ƙasar iran da cin zarafin mata bayan mutuwar wata mata a nan birnin tehran mai suna masa amini a cikin wata satumban da ya gabata ta shawo kan wasu ƙasashe a hukumar ta csw wacce ta kori ƙasar iran a jiya laraba a gasar ƙwallon kafa ta fifa 2022 wanda ke gudana a ƙasar qatar a jiya dai kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta lallasa morocco da ci biyu da nema a gasa na kusa da na karshe wato semi a jiya a birnin doha na kasar qatar kuma da wannan sakamakon ya nuna cewa kasar faransa ce za ta kara da argentina a gasa ta karshe a ranar lahadi mai zuwa kuma tsakanin kasar faransa da kuma argentina ne za su ɗauki kofin fifa ta 2022 da ke gudana a kasar qatar a halin yanzu kafafin watsa labarai masu ƙiyayya da jimhuriyar musulunci ta iran suna ci gaba da goyon bayan masu tada tarzoma a cikin ƙasar gidan talabijin ɗin al'alam ya watsa rahotannin cewa bayan zartar da hukucin kisa kan masu hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane musamman jami'an tsaro da dakarun kare juyin hali musulunci na ƙasar bayan furucinsu da aiwatar da kashe-kashen da tsoratar da jama'a da kuma rusa al'amuran tsaron ƙasa amma wasu kafafen yada labarai makiya jamhuriyar musulunci ta iran da gungun masu amfani da kafar sada zumunta da suke aiki wa wasu kasashen yammacin turai da amurka gami da na yankin gabas ta tsakiya suna watsa rahotanni marasa asali da tushe kan cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana amfani da ƙarfi fiye da kima kan masu tada tarzoma ƙoƙarin ire-iren wa'annan gungun kafafen watsa labarai da na sada zumunci shine karkatar da ra'ayoyin al'ummar duniya da kawar da hankalinsu daga kan dalilai da kuma hujjojin da suka sa aka zartar da hukuncin kisa akan wa'annan mutane. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kasar saudiya tana barci akan bama-baman nukiliyan gwamnatin harbi kasar isra'ila cikin kwanciyar hankali amma tana firgita kanta da rashin barci kan tsoron makaman nukiliyar ƙasar iran da babu samuwarsu a fagen rayuwa a rahoton da gidan talabijin ta al'alam na ƙasar iran ya watsa ya bayyana cewa duk da tabbacin cewa iran din bata mallaki makaman ba duk da haka babu ire-iren maganganun batancin da ba a yi mata a jawabinsa a zaman taron siyasar duniya da aka gudanar a ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa minista harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bin farhan ya yi furuci da cewa suna cikin halin hatsari a yankin gabas ta tsakiya kuma ƙasashen yankin tekun farisa suna nazarin yadda za su kare tsaron kasashensu idan har iran ta mallaki makaman nukiliya yana mai jaddada cewa kasashen yankin tekun farisa saudiya da wasunsu misalin bahrain da haɗaɗɗen daular larabawa suna cikin fargaba kan shirin makaman nukiliyar ƙasar iran na zaman lafiya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi hukumomin ƙasashen spain da ko morocco da hannu a kashe baƙin haure a rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar a ranar talata ta zargi mahukuntan ƙasashen spain da morocco da hannu a sanadiyar mutuwar tarin bakin haure da suka yi ƙoƙarin tsallakawa zuwa cikin ƙasar spain domin shiga birnin melilla na ƙasar ta spain da ke shiyar arewacin afirka tun a watan yunin da ya gabata kungiyar ta amnesty international dai ta kuma zargi kasashen biyu da gazawa wajen gabatar da kwararan dalilai masu gamsarwa kan hakikanin abin da ya faru kungiyar ta amnesty international ta faici cewa mahukuntan kasashen biyu sun yi amfani da karfi fiye da kima kan bakin haure a mashigar barrio chino lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar bakin haure akalla 37 tare da jikita wasu da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shirin dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan shirin ganawa da aka sanar za a yi tsakanin shugabannin kasashen siriya turkiya wanda har yanzu bata tabbata ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin abin da yake kawo jinkirin wannan ganawa. tun daga lokacin da aka yi wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen iran rasha da turkiya a birnin tehran a ranar 19 ga watan yuli na wannan shekara da ake ciki ake ta hasashen cewa za a yi wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen turkiya da syria wannan ne ba da fata akan cewa watakila ganawa tsakanin Asad da urdugan za a yi ta ne a kusa kuma a wannan tsakanin an rika samun tattaunawa da kuma ganawa da aka rika yi a tsakanin jami'an tsaron kasashen biyu wato turkiya da kuma siriya din domin tattauna batutuwa da suka shafi harkokin tsaro ganawa ce ta larura ta makwabtaka sannan kuma uwa uba kasantar turkiya ta da sojoji a cikin wannan ƙasa wanda siriya take ɗauka na mamaya wannan batu ne na kasantar sojojin turkiya a cikin wannan ƙasa sannan kuma da yadda a baya ta taka rawa wajen yakin basasar da ƙasar ta siriya ta fuskanta waɗannan dalilai sun sanya ƙin amincewar siriya da a yi wannan irin ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu a wannan lokaci kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto gwamnatin siriya tana cewa sai idan bayan an gudanar da zaben shugaban ƙasar turkiya ne a nan gaba sannan za a buɗe magana a kan yiwuwar wannan irin ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu abin tambaya a nan shine to ina aka dosa dangane da alakar kasashen biyu kuma a ina ne za a samu mafita to yakin da ya barke dai a ƙasar ukraine ya sake hargitsa alakar kasashen duniya da suka hada da na wannan yankin na yammacin asiya da kuma rawar da kasashen suke takawa a cikin wannan yakin kasashen iran da turkiya sun zama wato a cikin wannan yankin ƙasashen iran da turkiya sun zama na gaba ta fuskar fitowar tasirinsu fiye da baya tun bayan ɓallewar yakin na ukraine sai kuma saudiya da ƙasashen yankin tekun fasha masu daraja ta biyu ta fuskar tarihi hakan da yana nuna cewa waɗannan ƙasashen iran da turkiya da ma saudiya sa da tasiri mai girma da za su iya yi a fagen siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai a ce ƙasashen su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wannan lamari ya dagulawa amurka da ƙawayenta na turai lissafin don haka suke faɗi tashin ganin sun kara matsayinsu na ci gaba da zama waɗanda suke jagorantar duniya ko kuma cibiyar duniya watakila babu abin da yake nuni da damuwar amurka alakan alaƙa iran da rasha kamar yadda shugabannin amurkan ke fitowa na yin furci daga lokaci zuwa lokaci kakakin fadar white house john kirby ya taɓa faɗin cewa alaƙa ta fuskar tsaro tsakanin iran da kuma rasha cikakkiya ce ta kowace fuska hakanan mun ji yadda daga lokaci zuwa lokaci amurkawan da kuma ƙawayensu turai suke fitowa suna magana a kan jirage marasa matuƙi na iran a ƙasar ukraine duk da cewa iran ɗin ta sha musanta cewa ta sayarwa da rasha ko ta bawa rasha ne domin amfani da su a wannan yakin illa iyaka wani batu ne da ya rigayi yakin na ukraine dukkanin kasashen biyu suna da ƙiyya da yammacin turai a fili yake ba ɓoye ba wato jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rasha ba su gama ciji da kasashen turai domin kasashen na turai sun kakaba musu takunkumai kuma babu wani abu a gabansu da wuce su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wato iran da rasha domin su ƙalubalanci abin da ke faruwa na ƙoƙarin ci gaba da fara mahangar turai da amurka su kaɗai akan duniya suna son ganin cewa amurka da ƙawayenta ba su yi nasara ba a cikin ukraine yin nasara amurka da ƙawayenta a ukraine yana nufin ƙarin matsin lamba kan iran da rasha da kuma kowace ƙasa ma take tunanin ficewa daga biyayyar kare da mai gidansa ga amurka da ƙawayenta na turai wani abu mai muhimmanci da ya kamata a yi ishara da shi a nan shine cewa ƙasashen na turai da amurkan suna jin cewa su ne cibiyar duniya don haka dole ne sauran ƙasashe su zama masu yi musu ɗawafi duk faɗitashin da suke yi a wannan yaƙin da yake faruwa a ukraine shine hana wannan matsayin nasu gushewa domin idan rasha ta yi nasara to abinda zai biyo baya shine duniya ta tashi daga kallon turai su kadai a matsayin cewa su ne uwa ba da mama da sai an yi musu biyayya a zauna lafiya a duniya tafiyar da harkokin duniya zai tashi daga halayyar kama karya da shifta irin ta amurka da turai zuwa wani salo da zai yi kama da shawara da musayar ra'ayi akalla a tsakanin kasashen da ba na turai su kaɗai ba za kuma a tashi daga ƙoƙarin farawa duniyar al'adu da hanyoyin rayuwa da salanta na turai akan afirka da amurka da turai suke sanyi akan al'ummun duniya a afirka da kuma asiya hatta ƙasa kama turkiya wacce take da alaƙa da kuma wato kyakkyawan tarihi na kasantuwarta mai son shiga cikin ƙasashen turai ita kanta ba ta son ganin duniyar nan ta zama mai fallida a bisa tarihi da al'adu turkiya ƙasa ce ta gaba ta tsakiya tana da nata tarihi da al'adu da suka sha bamban da na turai kuma babu shakka wannan bambancin da tarihin yana daga cikin dalilan da suka sa turawan suka shigar da ita turkiyan cikin tarayyarsu waɗannan sauye-sauye suna taka rawa wajen ganin turkiya ta sake lissafi a siyasarta dangane da makwabtanta da suka hada da siriya kuma saboda ta fahimci cewa turawan fa sun rufe mata kofa shiga cikinsu yakin ukraine ya zama mata gobarar titi ta yadda take cin moriyarsa na son tabbatar da cewa ita fa gada ce a tsakanin kasashen gabashin duniya da kuma yammacinta kuma tana nuna wa duniyar cewa ita wuri ne da za a iya zuba hannun jari musamman ma dai da yake a halin yanzu ana samun waɗanda suke janye hannun jarinsu daga jamus faransa da wasu ƙasashen turai da ma ita kanta amurka turkiya ta gamsar da rasha a kan cewa za ta iya zama cibiyar makamashi da zai rika isa zuwa cikin kasuwannin duniya musamman turai hakanan makamashin da zai rika fitowa daga kasashen azerbaijan da wanda zai fito daga iran da kuma kazakistan domin ganin wannan manufar ta tabbata to turkiya fa tana da bukatuwa da zaman lafiya mai tabbaci da ya kunshi kyakkyawar alaƙa da makwabtanta musamman syria tana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi a syria baki ɗaya wanda ita turkiyan tana da hannu cikinsa tun ɓarkewarsa ta fuskar siriya ta kowa da sanin cewa tabbas samun cikakken zaman lafiya a cikin yana da bukatuwa da turkiya wacce ta yi uwa kuma makarbiya a kan yakin kasar in ta rika taimaka wa kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai abinda mahukuntan da maskaɗin suke fargaba shine halin hawainiya irin na urdugan zai iya rikidewa ya sayo launi bisa dacewa da yanayin da zai samu kansa a ciki. kamar yadda ya rika yi gabanin yakin na shekara ta 2011 a syria don haka ne syria ta kafa sharaɗin cewa sai idan an yi zaɓe a ƙasar ta turkiya sannan ne za a yi batun tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu musamman ma dai a matsayin shugabanni to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara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 a sauraro yanzu ga hassan barka ɗauke da shirin nan na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa a daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. mai magana gwani lawan ali gamadan kura jihar kanan daban najeriya ina son tunawa gwamnatin shugaba buhari cewa a lokacin yakin neman zaɓe gaban ƙasa muhammadu buhari ya dinga kuka a cewa talakan najeriya ina cikin wani hali da yake sayan mai a man fetur a lita ɗaya naira tamanin da biyar to yau an waye gari yau a cikin garin kano ko ma da wasu sanna cikin ƙasar najeriya cewa a man fetur ne ma yake kulle ɗari hudu litar gidan mai so ina kuma ga sauran masu sai da mai na bakin titi da sauransu so gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin shugaba buhari fatanmu shine ya cika alkawarin da ya dauka wa talakawa ka ita shi a gama ga allah a tambaye shi shin ya yi da wancan alkawari domin muna kyautata masa zato shi yasa muke faɗa masa domin ya samu iji cewa ga alkawarin da in ya manta masu bashi shawara ba su tuna ba to mu talakawan najeriya mun tuna masa mai magana gwani lawan ali gamadan hassan barka ina gaida ka kai da abokan aiki a baki daya alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mana musulunci ta eh, na iran eh suna na nafi baba nafisa dan wanda da ke nan bun tare abuja ne shirya yau ina so in ji na ga misali prezan baba eh, bazu muhammad eh, na kokarin da yi na maido tsohon askara ko tsohon soji wanda suka yi ta dubi da goma sha bakwai mai su hilin daga eh, don samu mai su da gurbi wurin wasu ma'aikatan kenan nan kiran da nake so in ya kamata a ce ba wai gadi kawai za a bar su ba hilin daga akai saboda duk ma irin yadda za a yi wannan tsohon sojojin nan sun yi sojojin da ke da kwai na zamanin yanzu e eh, tireni da iya aiki da basira kuma wannan matasa matasan nan jan sojoji wanda aka kora ga aiki don wasu dalili tunda sun nemi gafara gaba ba shugaba ba zo muhammad muna neman ya eh, janye wannan hushi da aka yi da su a maido su suma hilin da ga ganin cewa su masu jini ga kai ne dan uwan ku na fi ba wannan fisa dan wala zan zan birnin tare abuja ne shi assalamu alaikum sashin hausa na tayaran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin madatte da magaram ina so ku bayan dama ya kira ga shugabanninmu na kasashen afirka dangance da taron da suke a can kasar afirka amurka to gaskiya muna musu fata alheri ko muna fata ya za ta biya kuɗin sabulu amma ya kama kamata shugabanninmu na kasashen afirka gaban nan su ma shugabannin na kasashen yamma ya kamata ku gaito su suna zawa tunda bukatar kowa ce tsakanin mu da su mu ma suna bukatar wani abu a kasashen mu domin ya kamata su ma su rika ziyarto kasashen namu in dai har bukatar ba ta kansu ba ce kadai in dai har da mu da gaske suke kenan ya kamata su ma ku gaito su suna zawa domin a rika yi baki da baki na gode ku tashi la mai magana isu ne madatai da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la. Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina so in ba da ra'ayina saman wannan taro wanda gwamnatin Amurka shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya kiri shugabanninmu na Afirka. To gaskiya wannan taro Allah sa a samu e manufofi masu kyau kuma saboda ba yau ba ba karo na farko bane da irin wannan kasashe na shugabannin kasashen turai suke shirya kasashe mu na Afirka taro amma kuma ba wani amfani da ake samu. Ba mu sani ba matsalar wajen su shugabannin kasashen ne na turawa ko kuma daga wajen shugabannin mu bane na kasashen afirka kuma muna jan kira kasashen mu na afirka musamman ma shugabannin afirka su yi amfani da wannan dama da suka samu su kwatanta ma kasar amurka ta musu tsaye wajen yin kuɗin nan na bai ɗaya muddin kasashen mu na afirka ba a samu aka yi kuɗi na bai ɗaya ba to gaskiya kasashen mu na afirka suna cikin wani hali wanda gaskiya sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kowa ya sani abu ne mai wuya gwamnatin amurka ta bar goyon bayan kasar faransa musamman ma idan wajen yin wannan kuɗi ne idan kasashen mu na afirka suka samu suka yi wannan kuɗi na na bai ɗaya kuma ba wai ƙasar faransa za ta rinka buga su ba su yi kokari su kansu su rinka buga kuɗin su wanda za su rinka kewayawa cikin kasashen mu na afirka kasan ƙasar amurka abu ne mai wuya ta, kama wannan ƙudiri wanda eh, shugabannin afirka suka kawo mata muna jan hankali da su jaraba su jaraba su gani in allah ya taimake su wajen wannan manufa ta su mai kyau radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agada BOS ku tashi lafiya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu iran radio ta yaran radio albarka. muna muku dubban godiya da fatan alkhairi za ni ce gumi bisa kan baki da ke shigowa cikin nijar duk ta'asar da kaji ana yi cikin nijar baki ne ke yin ta ba 'yan kasa ba in 'yan kasan ma ne to sun gama an gama kai ne da bakin ne za a ake yin wannan asa cikin nijar yanzu ka diba barayi sun mu yawa cikin kasan nan ta nijar kuma gashi 'yan baka hula suke ko 'yan wane ne wai barawo ya duro gidanka da makamai mai amma kai baka isa ka tafi farawo ba sai ka ji an ce dan ne ka je ka mai magani kai wannan shari'a tsakani da Allah da Annabi a walwale ta ƙarye dai ƙarye bi na dare mutai ya turo da makami gidanka ka taba shi Allah ya baka sa'a ka taba shi wani ya zo ce dan ka taba shi to Allah sauƙaƙe da wanga zamani na ƙasa ne salamu alaikum ina muku fatan alkhairi daga maradin jamhuriyar Nijar. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da sharantun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma sai a gya zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. Mu koyi harshen farisanci. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ko a cikin darasi na shida a shirinmu na mu koyi harshen farisanci da muke gabatar muku daga sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a nan birnin tehran idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun ji cewa muhammadu dai yana so ke tafi ɗakunan kwana da ke gini na biyu ya rayu a can tare da sauran ɗalibai da suke zaune a wannan gini saboda haka muhammadu da ramin sun je wajen mai kula da ɗakunan ɗalibai kuma daga yau muhammad da ramin sun tafi ɗakin ɗalibai inda ramin yake zaune sannan kuma a cikin wannan ɗaki akwai wani ɗalibin daban sunansa sa'id sa'idu ɗalibi ne a ɓangaren likitanci. Ramin ya yi wa Sa'idu bayanin Muhammad, kamar yadda ya yi wa Muhammad bayanin Sa'id. Kafin aji yadda ta kaya tsakaninsu, sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar yadda aka saba. خوبم اینا لافیه این ونن من نی هستم نکی خوشوقتم نجدادی خوش آمدید برکا دزوا در مورد دنگنه دا در مورد شما با دنگنه دا کی دا با من دنی او شی صحبت کرده یای مگنا او شی می آید ینا زوا ب زوا به اتاق زوا داکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی wanda babu komai a cikinsa. تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش می کنم گوده نکی خیلی ممنون نا گوده خیلی قره To da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu sai mu je cikin shirin mu je da ta kaya tsakaninsu. Muhammadu da Ramin dai sun tafi ɗaki. Suna a ɗaki wanda yake hawa na biyu ne. Ramin da Muhammad sun ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin sai suka shiga. Sa'idu dai yana cikin ɗakin. Sai a saurari yadda tattaunawa ta kasance a tsakaninsu. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. خوب است. این تخت خالی است. متشکرم. این تخت من است. بله. این تخت و این کمد شماست. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خواهش می کنم. تو سه کما سی منن سرارم منن تتونا amma tare da سلام سعید سلام علیکم سعید سلام حال شما چطور است؟ و علیک السلام یایا ککی خوبم متشکرم این آقا محمد است لافیه لونکی نگوده وندن مال محمد نی سلام حال شما خوب است سلام علیکم کنا لافیه سلام متشکرم من سعیدم و علیکم السلام نگوده نی سعید نی خوشوقتم نجددی خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده برکه زوا رامین یه منی مگنا دنگنه دکی سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است سعید محمدو دگیو زیزو zai shi ɗalibin adabin Faransanci ne. خوب است این تخت da kyau wannan gado babu komai a kansa متشکرم این تخت من است nagode wannan gado ne bale این تخت و این کمد شماست na'am wannan gado da wannan cupboard naka ne خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین نگوده سعید نگوده رامین خواهش میکنم گوده انکی تو مدلا هر ولایو سه کار سوراران ونن تتونا واد کیو domin kuwa a cikin wannan tattaunawa an yi amfani da salon yaren farisanci da ake amfani da shi yau da kullum sai a ƙara saurara da kyau. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است خوب است این تخت خالی است متشکرم این تخت من است بله این تخت و این کمد شماست خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین خواهش میکنم تو اندجی چوا ینزو محمدو یارگا یا سامو داکی سانن kuma یا سامو cikakkiyar masaniya dangane da babban ginin ɗalibai mai namba na نبیو. اکن haka ya je ya ɗauko littattafansa cikarsa da dukkanin sauran kayayyakinsa ya kai sabon ɗakinsa ma'ana ya canza ɗakinsa kenan saboda ɗakinsa na farko ƙarami ne sannan kuma yana da kwaramniya da yawa da fatan dai a wannan karan muhammad dai zai ji daɗin sabon ɗakin nasa To kafin mu karkare shirin namu sai an sake sauraron kalmomin da aka ji tun daga farko. Kubam. Ina lafiya. In. Wannan. Man. Ni. hastam Nake. Khushbaktan. Na ji daɗi. Kwasho Barka da zuwa. Darmured. Dangane da. Darmured shomo bo. Dangane da kai da. Boman. دنی او شی صحبت کرده یای مگنا او شی می آید ینا زوا ب زوا به اتاق زوا داکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی وند باب کومی ا تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کومد. کبوت این کمد ونن کبوت خواهش میکنم. گودیا گوده خیلی ممنون گودی خیلی قره To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi sai mu kawo ƙarshen shirin namu a nan da dala Ubangiji a mako na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shiri. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad da Hajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullah Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. tun sa sai zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan taron ƙasa na masu ruwa da tsaki kan dabarun yaƙi da canjin yanayi da ya gudana a jamhuriyar nijar wanda shine karo na sha uku a bana wanda jihar agadas da ke arewacin ƙasar ta karɓi bakunci hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. la kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan taron kasa na masu ruwa da tsaki kan dabarun yaƙi da canjin yanayi. Taron dai ya haɗa dukkan ɓangarori da ke da ruwa da tsaki kan batun da shafi yaƙi da canjin yanayi. Batun canjin yanayi yana ɗaya daga cikin batutuwan da suke ci gaba da ɗaukan hankalin ƙasashen duniya. a kwanakin baya yayin taron shugabannin kasashen duniya kan batun sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya afirka ta bayyana damuwa game da rashin cika alkawuran da manyan kasashen duniya suka ɗauka na tallafawa da kudaden yaƙi da matsalar ta canjin yanayi taron da yi wanda shine karo na sha uku da ake gudanarwa daga wannan jiha zuwa waccan a bana an gudanar da shi a jihar agadis da ke arewacin kasar mai fama da matsalar gurusowar hamada da ma wasu matsaloli da suka jibanci matsalar canjin yanayi malam ma'ila kane mai kula da yaɗa labarai a tsarin na pna da ke fafatukar yaƙi da canjin yanayi ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance game da wannan taron karo na sha uku. Eh, to lalle kamar yadda kuka faɗi ta wannan haɗuwa ta goma sha uku ce eh, kuma haɗuwa ce da ake yi shekara zuwa shekara ana ɗaukar jiha ta niger eh, a je a taru can a ɗauki kwana biyu zuwa kwana uku ana bayani bisa ga dukkan dubarori wanda proje Eh, da kuma ma'aikatan gwamnati suke da shi dangance ga kokowa da canjin yanayi eh, in aka yi wannan ana samun kama canjin ra'ayi eh, kenan abun da ka ga wani ya yi shi na da kyau ka sai ka ɗauke shi ka je kai unhani da shi inda kake aiki musamman abin da ya danganci proje yanzu ana samun proje wanda ga aiki ka wannan jihar agadas in ya ga akwai wasu dabarori wanda ake aiki da su ka jihar tilibiyar kotawa da suka birge shi kuma shina shi aiki da su ta a ɗauko su shi aiki da su to shine wannan makasudin irin wannan eh, taron da muke yi eh, sai a yi raskuna a gani menene ta yi daidai ko menene kamata a kama gyara eh, wannan gamuwa ta sha uku ce an yi ta cikin jihohi kama su maraɗi da su cilibere da dosa da sauransu amma a da dai bana ɗaya ne allah ya sa muka zo muka yi shi nan Eh, kun san aga da Allah na tuba ana cewa kawai akwai wani lokaci tashin hankali da kuma kamar in ka diba akwai matsalar hiya kanin a zonan amma duk da haka dai mutane suka ce to ya kamata tun da ita ma jiha ce kowace iri ta Nijar ya kamata a ce bana an zaka an kamata eh, wannan bakonta ka wannan taron a yi shi nan eh, shi yasa to Allah sa muka shirya kuma ga mu mun zo cikin agadar muhara wannan taro za mu kwana biyu insha Allahu ana canza miyo bisa ga dukkan dubarori wanda proje da kuma ma'aikatan gwamnati suka aiki da shi dangance da koko eh, canjin yanayi kamar me ake so a cimma idan aka ce yau ana so a yi yaƙi da canjin yanayi to kasance canjin yanayi abu ne wanda kama ciwo ne wanda an yi shiga jiki ba a da magani kai tsaye dole sai dai a ta ɗaukar dabarori ana samu ana dan eh, ba mai dauke da ciwon dama shina yi wani lokaci na dan samu shina eh, lumfashi to kamar haka nan ne canja yanayi ta ga duniya yau abu ne wanda zamanta ya zaka dole sai a yi ta tahiya da shi da dabaru irin wanda za a iya kokari ana samu da nan zuwa can to ne wannan kawai taron shika diba shi gani kamar dabarun da aka na ana aiki da su wacce ta hi kama kyawu wacce an ka hi eh, sauran aiki da ita kuma tana ba mutane biyan bukata to in an ka canza mai aka diba sai a gani Eh, wadda an ka yi hi dore sai mutane su rika aiki da ta zuwa duka sauran jihohin eh, kamar shi ne shi wannan makasudin irin wannan taron da muke yi yanzu kamar idan aka ɗau misali waɗanne irin matsaloli na canjin yanayi haka suka fi yawaita idan aka ɗauki yankuna daban-daban na Nijar to Nijar ni sai in ce kamar ita ce ma ta hi kowace ƙasa a duniya eh, fuskanta canjin yanayi da in ka ɗauka dukkan matsaloli dai manya wanda mun ka sani na canjin yanayi ana samun nan a ƙasar Nijar eh, na farko kaga akwai abin da ake kira ambaliyar ruwa inundation kenan a faransanci wannan kaga kama kowace shekara muna fuskanta wannan eh, al'amari eh, abu na biyu shine kama eh, shigo hamada in ka diba nijar kama yadda ma'aikatan ministan muhalli suka nuna ya ka ɗauka cikin kashi uku kashi biyu na nijar duka sun zamanta hamada ta hausu kaga wannan matsala ce ita ma da take da danganta da canjin yanayi abu na uku wanda za a iya nunawa shine kama zafi eh kaga shekaru sun fara zakwa wanda muna ganin zafin da muka sani can baya ya yi ƙara ƙaruwa yake yi musamman na ɗauki eh, misali da wannan shekara ta alif ɗari biyu da goma eh, domin disk kenan eh, dubu biyu da goma kowa san irin zahen da an kai lokacin ne kai a misali a yamai can babban birnin niger a da aka buɗe wannan gidan ajagawa tun da safe karfe takwas sai karfe shidda na marita aka liƙe shi domin gawawwaki sun yawa kuma duka an bancaka an diba an gane da cewa mafi yawancin mutane da suka tara su wannan lokacin nan kawai tsofi ne wanda ba su iya eh, kama fuskantar shi wannan tsananin zahin to kaga duka abubuwa ne wanda muke fuskanta a nan Nijar wanda kuma duka 'yan aka diba suna da dangantaka da canjin yanayi eh, kenan ni kama yadda nauri sai ya bada ina ganin nijar gaskiya in ba mu dai na harko lalle muna cikin na biyu kasa wadda ta kowa ya fuskanta canjin yanayi eh wasu daga cikin kaman abubuwan da za a cewa yau su ne tasiri da ake gani na canjin yanayi sun hada da wannan bayanin da kuka yi kamar eh, a game da haka kamar irin dabaru ne yanzu kenan ake amfani da su to dabaru kasan iri-iri ne akwai wanda tun daga can ma'ilmanta a ta fannin duniya eh, da akwai wani babban kwamiti na majalisar ɗinkin duniya wanda ke kula da harkar canjin yanayi can suna nasu eh, kawo lisahi su gani wani irin matakai ne kamata ko wacce matsala a fuskantar da ita amma abin da an kai so shine a yi aiki da kama eh, yanayin wurin da ake abin nan ake aikin misali a dan ka shigo a kamar jihar agadas dole sai an ɗauki dabarun da mutane su kan kansu can da suka aiki da su tunda kowa san da in ka ɗauka ko da ta fannin ambaliyar ruwa ko ta fannin ma eh, gurgusawa hamada duka in ka diba a cikin eh, karkara mutane suna da nasu dabarori wanda suka aiki da su to wannan dabarorin ana ɗauka su kuma a haɗa su da waɗancan wanda ga zakuwa daga eh, ma'ilmanta na duniya sai a gani ya ne kamata a ce an haɗa wannan kin an samu an samu dabara guda daga iya sa a samu matsala eh, a ciwo kan wannan matsala misali na doka bisa ga kokowa da hamada yanzu in ka doka a can eh, jihar difa suna wani abun da suke sa wasu itatuwa hakan ga suna kuma kare ƙasa tana tsaya wuri guda domin kada ta ci gaba da eh, gudu tana share abin nan albarkacin wurin da ma aka iya noma da shi a gani in ka ɗauke misali bisa ga ambaliyar ruwa kama gwargwaɗe da aka ga mutane domin su kiyaye inda ruwa suke iya su huce tun da su ruwa kamar yadda ake bayyana inda suka saba huce ga wuri to komi ya ji daɗe sai sun zo wannan wurin kenan duka ya kamata ko in ka ɗauka na a ah, jihar agadas irin wannan abin da ake kima kori kori ya kamata mutane su rika kiyaye eh, gina ko kuma su kama wasu bisashen su aji cikin irin wannan wurin tunda ba a san lokacin ruwa ga zakuwa ya ta cikin wannan hanya kenan dabarori ne dai ga sunan in ka diba da ko ta wani fanni ana samun su kuma ana irin wannan taron muna gani za a iya samu dai nan da gaba eh, a ce an samu dubarori wanda suka ɗore wanda kuma nijar za ta iya ta aiki da su ko ta wani fanni mm. mun ga kamar a taron da aka yi na baya bayan na cop 27 eh, shugabannin kasashe na afirka kamar sun je batun tallafin nan kamar dai ana ta magana amma har yanzu kamar abin baya isowa a hannuwansu kamar wannan zai iya kasancewa wani cikas a kokarin da kuke yi ko kuma yakin da kuke na game da canjin yanayin e tabbas shi wannan cikas ne tun da ka abin da ma an kace su wannan mayan kasashen su ba da tallafi shine an gano cewa su ne da a ummal uba isa canjin yanayi tun da canjin yanayi abin da kawo shi wannan kere-keren da suka ta yi suna ta hidda hayaƙi mai dumama abin na yanayi ya kawo wannan canjin yanayin to sai an kace tun da su ne adda wannan lahi abin da ya kamata su yi dibi wata dubara ta yadda za su taimaka mu kasashe wanda ba su da karhi wanda kuma canjin yanayin ya haiba wahala kwarai domin su fuskanci eh, wannan canjin yanayi to in tallafin nasu bai kwa lalle akwai matsala tun da kaga mun ba mu da karhin da yanzu za a iya cewa kawai Nijar duk wannan matsalolin da ne bayyana maka da wasu ma sauransu a can mun fuskance su dole sai da wannan tallafi na eh, kasashe masu hannu da shuni Eh, lalle wannan kira da eh, magabatan afirka suka yi a wannan taron da an ka na ƙarshe eh, magana ce da an ji ma'ana kullum kuma dai alkawali na ta ba da ba su cika shi to shi na muka fatan da yalla bana da aka to daga wannan taron a samu cikin su tun da ba duka ne ba suka yi akwai daga yi amma yawancin ne ba su yi to muna fatan duka dai su gane da wannan matsalar da suke sa kasashen mu ciki kuma su taimaka domin a samu a fuskanci wannan eh, al'amarin idan har ba a ɗauki mataki ba kamar mene zai iya faru haka yo illoli ai ga suna ana ta ganin su tun da kaga in ka zo ka iske gudan karkara eh, an yi ambaliya kaga irin matsalolin da ake samu akwai eh, rasuwan ma rayukan mutane tun da mun san da ana samun su ana samun banna ta fannin abinci ta fannin ma dabbobi da sauransu kuma har da wasu ciyuka suna zakuwa suna hadaban mutane kenan wannan matsaloli ne wanda inda ba an ɗauki matakai ba lalle za su ƙara ci gaba da eh, girgiza eh, tattalin arziki na kasashe irin kwasu nijar wanda ba su da eh, babban kamar in ce ƙarhi wanda za su iya fuskanci wannan abubuwa kenan shi canjin yanayi kamar yadda aka kutumta abu ne wanda yanzu sai dai a ɗauki dabarori a yi ta tahiya da shi haka nan tunda an riga an gurbatar da yanayin ko da ma tsaye da abin da aka yau an ce dole ne sai an ci gaba da samun matsaloli bisa ga wannan al'amarin kenan yanzu ya kamata a ce eh, mun ma kasashen mu eh, kanan ma mu jiran turawan su zaka su ba mu wani abun na a ce ma kawai cikin abun da ake kira birje eh, wato tsarin kuɗi na kasa. a rika keɓe wani abu ana kula da duka irin abubuwa wanda suka dangancin yanayi wannan kuma ya kamata hamma a kanan eh, hukumomi a cikin duka wannan eh, lisan an fara shi tunda ba ka jiran kama sai wani ya zaka kamata mu kuka ka dibi ka inda shi yoyo kai ne kamata a ce ka mata matakai yanzu abinda za a kama daga bayan nan kara za kai ka samu abun ka amma kada mu ce mu rungume hannuwan mu jiran sai sun zaka sun taimake mu a dole ya kamata mu ma mu yi lisai mu gani me ne kamata a cikin dukkan eh, kama kudaden da za a kashe na kasa na shekara me ya kamata a ce an hidda domin aiko kokowa da canjin eh, yanayi daga ƙarshe babban kiran ku yau in za a cewa game da ku ta bangaren ku masu fafatuka ta yaƙi da wannan canjin yanayi me zai kasance babban kiran ku to kira guda ne na mutane gaskiya sai su rade da wannan canjin yanayin abu ne wanda akwai shi tunda in ka diba har yanzu ana samun wanda ka suna ganin kawai ce baki da ce ake ta yi a'a abu ne wanda yau in ka tsaya kai lisai kai da kanka ka san da lokaci shi na canza musamman in ka ɗauka Nijar ai mun yi zama wani lokaci sai ga damuna tana wajen wata uku wata hudu yau in ka diba da wuya na ta wata biyu kuma wata biyu kin sai ga ruwan duka sun zaka an yi su kawai cikin kwana goma kwana goma sha biyar sauran lokacin duka sai da ici ne aka tai da babu dama abun nan manyan ruwa haka ka gani ko kenan wannan matsala ce wadda ya kamata a can mun yi lisai da ita yanzu kamar yadda an ka ce in kiɗi ya sake sai rawa ta sake kenan tun da lokaci ya kai haka me ya kamata mu mu Eh, ta da shi haka nan eh, ka gane to irin kiran da za ni kenan na mutane gaskiya ali sai eh, kuma ai nazari a gani me kamata a ce an ɗauka irin matakan da za su iya ba mu dama mu da wannan yanayin yadda shi To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Anan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. to ma sauraro da haka muka zo ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.